Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa da ku a shirin na yau litinin ta farko da ta kasance ranar farko a watan farko na shekara ta 2024 da Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana cikin alherinsa da fatan an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. To yau kafar gwiwa ta taka ta raƙumi za mu jingina shirye-shiryen da muka saba gabatarwa domin kawo muku rahotanni na musamman kan muhimman abubuwan da suka faru a shekarar ta gabata a dukkan kasashen da muke da wakilai. Saboda haka ma'abotan shirin ciki da gaskiya za su biyo mu bashin shirin zuwa mako mai zuwa lokacin da sarfilu zai shigo da sabon shiri fil da zai buɗe fagen haska fitila kan abin da ya damu waɗanda suke ganin an zalunce su ko kuma tauye musu hakokinsu. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a shirin namu na yau ga hawo da kanun labarai. A yayin da aka shiga sabuwar shekara ta dubu biyu 2024, fafaroma Francis ya yi kiran da inganta mahimman aikace-aikace a birnin Rome saboda masu ziyarar ibada. sarauniya margaretta ta biyu ta kasar denmark ta bayyana cewa za ta yi murabus daga kan karaga a ranar 14 ga wannan watan na janairu wani jirgi mai saukar angulu na rundunar ruwan sojan amurka ya nutsar da uku daga cikin kananan jiragen ruwan da 'yan hutu ke yin amfani da su wajen kai hare-hare To a gaida Hawa'u, kanin labaran kenan kamar yadda muka bayyana yau shirin namu baki daya zai karkata ne kan muhimman batutuwa da suka faru a kasashen da muka girke wakilai da suka hada da Najeriya, Nijar, Kamaru, Ghana da ma kasashen turai. Batun tsarawa da gudanar da babban zaɓe na ƙasa wadda ya kai ga girka sabuwar gwamnati a matakin tarayya da jihohi da ƙaddamar da majalisar dokoki ta ƙasa da na jihohi. Kafa sabbin majalisun zartarwa ta hanyar naɗa ministoci da kwamishinoni na cikin jigon al'amuran da suka wakana a Najeriya. Juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023 na kan gaba a jerin mahimman abubuwan da suka wakana a Nijar a tsawon shekarar da ta gabata. kalubale da kasar kamaru ta fuskanta a shekara mai tserewa ta 2023 matsaloli da dama sun yi yawaita waɗanda suka sa kasar ta shiga mahuyancin hali a cikin shekarar da ta gabata wato 2023 wasu jami'an gwamnati mai ci da shugaban ƙasa ya naɗa sun samu kansu tsundum cikin cece guce da ya ɗauki lokaci ana yi a ƙasar ghana abubuwa dai da dama ne suka auku a shekarar 2023 daga cikin waɗanda suka tayar da hankali hankalin duniya akwai mummunar girgizar ƙasa da ta hallaka mutane fiye da dubu hamsin a turkiya da syria a watan fabrairun 2023 to ku biyo mu ku sha labari kafin nan ga hawa da halin da duniya ta wayi gari jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba sunana hawa sharif ga labaran Ƙasashen duniya daban-daban na ci gaba da isar da sakonnin fatan alheri da zayyano al'amura daban-daban a murnar shiga sabuwar shekara ta 2024 da ta fara a yau din nan. A jiya Lahadi jajibirin sabuwar shekarar ne Papa Roma Francis ya ce wajibi ne birnin Rum ya inganta mahimman aikace-aikace domin mazauna birnin da ma baƙi kafin shiga shekara mai tsarki ta 2025 da ake sa ran za ta tattaro miliyoyin masu ziyarar ibada. Papa Roma Francis ya ayyana haka ne a yayin haɗuwar nuna godiya a fadar Vatican da ya saba yi bisa al'ada a duk shekara da aka gudanar sa'o'i shida kafin shiga sabuwar shekara. magajin garin birnin birni da ya yi suna wajen rashin ingantaccen tsarin sufuri da tarin robobin zuba shara da cunkoson ababen hawa roberto gultieri ya kasance cikin waɗanda suka zauna gaba-gaba a yayin taron daga bisani dai paparoma francis ya miƙa masa hannu a cikin jawabinta na shekara-shekara a jiya lahadi sarauniya margaret ta biyu ta ƙasar denmark ta bayyana cewa za ta yi murabus daga kan karaga ranar 14 ga watan janairun nan bayan shafe shekaru 52 bisa gadon sarauta za ta mika ragamar ne ga babban ɗanta yarima mai turan gado frederick sanauriyar mai shekaru 83 a duniya wadda ta ɗare kan karaga tun a shekarar 1972 ita ce mafi daɗewa a karaga a turai bayan rasuwar sarauniyar ingila sarauniya elizabeth ta biyu a watan satumba shekarar 2022 a watan fabrairun bara ne dai aka yi wa sarauniyar tiyata a baya tiyatar da aka yi ta a cikin nasara wani jirgi mai saukar angulu na rundunar ruwan sojan amurka ya nutsar da uku daga cikin ƙananan jiragen ruwan da 'yan tawayen hutun yemen suka yi amfani da su wajen kai hari kan wani taragon 'yan kasuwa a yankin kudanci a kogin bahar maliya a jiya lahadi Cewa rundunar dakarun ruwan amurka ko centcom ta kafa sadarwar zamani wato x wadda aka fi sani da twitter a baya jirage masu saukar angulu daga uss ernst harbor da uss gravely da ke amsa kiran taimakon gaggawa daga marks guangzhou sun mai da wuta kan kananan jiragen ruwan huti inda suka nutsar da uku daga cikin ruwa ba dai wanda ya tsira da ran shi inda jirgi na hudu ya ranta a nakare wannan dai shine karo na biyu a ƙasa da sauri 24 da 'yan huti masu samun goyon bayan iran ke kai hari kan tarabon jirgin ruwan mars wanzu mai tutar ƙasar singapore ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani sabon rahoto da aka fitar a jiya Lahadi ya bayyana cewa kimanin farar hula 500 ne hare-haren 'yan ta'adda ya halaka a sassa daban-daban na Pakistan da kwatankwacin adadin na jami'an tsaro a shekarar 2023 adadi mafi girma a tashe-tashen hankula da ƙasar ta gani a cikin shekaru shida. Yankunan arewa maso yamma na Kerba Paktunka da kudu maso yamma na Baluchistan yankuna da ke iyaka da Afghanistan su ne yankuna da suka fi ɗanɗana kudansu a hare-haren da aka rika kaiwa a kasar da jama'a da dama suka rasa rayukansu cewar rahoto na cibiyar nazari da binciken al'amuran tsaro ko crss mai zaman kanta da ke da mazauni a birnin islamabad rahoton kungiyar ya ce shekara ta 2023 ita ce shekara mafi muni da 'yan sandan pakistan da jami'an soji suka ga bala'i a gwamman shekaru inda baki ɗayansu suka rasa jami'ansu sama da 500 sakamakon kwantan bauna da bama-baman da 'yan ta'adda suka rika ɗanawa. A jiya Lahadi Isra'ila ta kaddamar da sabbin hare-hare akan dakaran Hamas inda jami'an asibiti suka ce akalla rayukan mutane 35 ne suka salwanta a birnin Gaza babu kuma wata alamar da ke nuna yakin na da niyyar karewa a daidai wannan lokaci da aka shiga sabuwar shekarar 2024 dakarun isra'ila sun kaici wani bangare na tsakiyar ziran gaza da wani dan matsatsen yankin falastinu da ke daura da kogin mediterranean yayin wani barin wuta akan birnin khan yunis birni na biyu mafi girma a gaza a bangaren kudanci da ya mika ya yi iyaka da masar a jiya lahadi ne dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi hasashen cewa yakin da yahudawa ke yi da har harin bazatan Hamas na ranar bakwai ga watan Oktoban bara a kudancin Isra'ila ya haifar zai shafa watanni ana yin shi duk wanda kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi na ganin an kawo ƙarshen buɗe wuta. Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka, Hawa Sharif ta karantu. bari mu yaye kallabin rahotannin namu daga Najeriya inda ban da kafa sabuwar gwamnati batutuwa da dama sun ɗauki hankalin ƙasar da sauran masu sa ido a ƙasashen duniya kamar yadda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya laburta mana. batun tsarawa da gudanar da babban zaɓe na ƙasa wadda ya kai ga girka sabuwar gwamnati a matakin tarayya da jihohi da ƙaddamar da majalisar dokoki ta ƙasa da na jihohi kafa sabbin majalisun zartarwa ta hanyar naɗa ministoci da kwamishinoni na cikin jigon al'amarin da suka wakana a najeriya a wannan shekara ta 2023 da muka yi bankwana da ita a fannin tattalin arziki kuwa karewar darajar naira da hauhawar farashin kayayyaki da dambarwar sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗin ƙasar da babban bankin najeriya ya yi gurfanar da tsohon shugaban bankin kana da sauya shugabanci a hukumar efcc da kuma uwa uba janye tallafi da gwamnati ke baiwa 'yan ƙasa a farashin albarkacin mai na cikin al'amuran da suka ja hankalin duniya a Najeriya. Duk inda ka je an ce tallafi ana maganar karamci na gwamnati don domin ta tausaya wa mutane. Kusan dai a Najeriya ne kawai ka ji an ce tallafi wato subsidy sai ka an haɗa shi wato da rashawa da cin hanci da rashawa a ce a cikinsa akwai cin rashawa da hanci da sauransu wanda kuma yana nuna gazawa gwamnati kenan domin duk gwamnatin da bata gaza ba ba zai yiwu ta ce ta cire abin da mutane sama da miliyan ɗari za su amfana saboda waɗansu mutane da ba kai miliyan ɗaya ba suna kawo rashawa da cin hanci a ciki. Baya ga haka matakin Najeriya na rufe iyakokinta da jamhuriyar Nijar bayan kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum da sojojin Nijar suka yi na ci gaba da ɗaukar hankalin duniya baya ga dagula lissafin 'yan kasuwa da kasuwanci musamman a yankin arewacin najeriya yana tabbata maka cewa yanzu a kwatano kayan mutanen najeriya da suke jirgi a port sakamakon wannan matsala kusan kwantena 2,500 muka lissafa sanawa da take gaya tana jiran a bude boda su shigo su ma sun kai kusan kwantena 2,000 da wani abu akwai wasu akan hanya tsakanin kwatano da gaya kuma akwai wasu a hanyar tafi to saboda haka muna cikin wani yanayi a bangaren kiwon lafiya kuwa bular zazzabin mashako na diphtheria wadda ta yi kamari a jihohi da dama na najeriya da suka hada da kano da yobe da jigawa zazzabin lasa da kwalara da hukumomi ke cewa suna ƙoƙarin dakile yaduwarsu a sassan ƙasar na cikin ƙalubalen da aka gani a wannan sashi baya ga yajin aikin likitoci da sauran ma'aikatan kiwon lafiya da kuma naɗa sabon ministan kiwon lafiya da walwalar jama'a. baya ga haka yajin aikin 'yan kwadago kashi-kashi da batun shari'un zaɓe sun ɗumama yanayin siyasar Najeriya da kuma lamuran shugabanci a wannan shekara ta 2023 da ta wuce. Ƙungiyar 'yan ƙudugo in sun fito sun yi ne da gaske don a tabbatar da cewar manufar da aka fito a kai ita aka dosa ita kuma za a cimma to 'yan najeriya haƙƙi ne su fito su mara musu baya ma'aikata su fito su mara baya a zo don a samu a fidda a'i daga karka a hannu guda kuma a wannan shekara ta 2023 da ta gabata 'yan najeriya sun fuskanci kalubalen hare-haren tsagero 'yan fashin daji da 'yan ta'adda a yankin arewa ta tsakiya da shiyar arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas kana kuma da farmakin 'yan kungiyar ipop a shiyar kudu maso gabashin najeriya yayin da al'ummar ta najeriya ke fama da waɗannan da ma wasu ƙarin ƙalubale sun bayyana fatansu akan abubuwan da suke sa ran gani daga mahukuntan kasar a wannan sabuwar shekara ta 2024. Ismail Muhammad Dambata gidan koya fanni guda uku ne. Na farko dai tsaro kwanciyar hankali. Na biyu tsadar rayuwa ta masarufin abin da yau dan adam zai ci a bakinsa ya fi karfinsa. Don haka muna son gwamnati ta duba wannan al'amura ta sassauta al'ummata. Sunana Halliru Salihu gaskiya babban abin da muke sa rai da shi mu gani a gwamnati mu ga cewa wannan matsaloli na rashin tsaro an yi maganin su abu na biyu a karfafa aikin gona domin halin da mutane suke fuskanta na rashin abinci da tsadarsa Suna na ya haya ni abin da nake so da gwamnati a gaskiya ta zuba ido akan matasa matasa su ne ummul aba'asin wani abu da ake haɗa su da shi su ringa wani abun da ba shi kenan ba na wajen ta'adda ko wani abu haka suna 'yan siyasa suna amfani da su to amma sai a yi abun matasa a zo ba hakunci ko kuma an nemi ma an musu hakuncin dan siyasa ije i ruwa i tsaki i fito da su sunana umar musa ringin local government jigawa mu manoma ne na rani da damuna ga hiban fetur ya riga ya zama abin da ya zama da mukan iya samun fassan nan a dubu shida ko da ɗari biyar ko da ɗari biyu haka to amma fa yanzu fasta ɗaya 25 lita sai mun sa dubu ashirin za ka mallake ta manya tsada ai babu noman rani kurin ni a yanzu haka in za a yawarce ni to ni abin da na fi so a yi a rayuwar nan kawai a sauke mana farahin man fetur shi kadai ne abin da muke gani in Allah ya muka samu sauki ta nan bangaren to ta komai mun samu sunana Adamu Abdullahi mu abin da muke so gwamnati ya kamata ta yi a wannan sabuwar shekara wannan ƙarin kuɗin man mu a cire mana yadda mai zai samu a ƙasa. Sunana Isa Abdulrahman. to ko da kan a kayan abinci ne tunda mu manoma ne gwamnati ta bada karfi a kai in har aka yi abin da ya dace ba yadda aka yi a baya ba to insha Allah ta'ala za mu samu sauyi tuni dai masana ke fashin baki akan hanyoyin da ya kamata shugabanni a Najeriya su bi domin biyan dimbin bukatun al'ummar su Malam Ibrahim Ado Kurawa mai bincike ne da rubuce-rubuce akan dabarun shugabanci domin kawo ci gaba a cikin al'umma. Ai gaba ɗaya shi governance wato shugabanci kowane ɓari sai ka bashi amma ka sa shi kowanne ka rarraba shi abin da ya kamata ka fara ka fara da shi ba zai yiwu yanzu ka ce za ka gyara ilimi ba ka da malaman makaranta ba Ba zai yiwu ka ce za ka gyara harkar lafiya ba ka da ma'aikatan asibiti ba ba zai yiwu ka ce za ka gyara harkar noma ba ka da malaman gona ba saboda haka haka za a yi ta yin talauci tunda ba za a yi noman nan na zamani ba idan mutane suna talauci ba za su iya samun lafiyarsu ba za ta yi kyau ba za su ma kai 'ya'yansu makaranta ba to kaga idan kai shugaba ne kowanne sai ka bi yanda ya dace kowanne sai ka bashi damar sa yanda ta dace to saboda haka tsari ake yi sai ka koma to basics to babu tushe yanzu saboda me corruption ya yi yawa ka ganin ma sai kai maganin su kowanne sai ka nemo tushen sa yayin da 'yan najeriya ke dakon kasafin shugaba tinubu na bana kuma na farko a gwamnatinsa tun a makon jiya ne wasu daga cikin gwamnoni a najeriya da suka hada da gwamnan kano da takwaransa na jigawa suka rattaba hannu a akan daftarin kasafinsu na wannan shekara ta 2024 wadda zai fara aiki daga yau dinnan daya ga wata abin jira a gani shine ko kasafin ya yi daidai da bukatun da 'yan ƙasa suka ambata a baya ko kuma aka sun haka mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To daga Najeriya kuma bari mu nufi makwabciya jamhuriyar Nijar inda Sulaiman Muna Barma ya labarta mana cewa juyin mulki da sojoji suka yi a kasar ke kan gaba a jerin batutuwan da suka ɗauki hankalin 'yan ƙasa a shekarar da ta ƙare. Juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023 na kan gaba a jerin mahimman abubuwan da suka wakana a Nijar a tsawon shekarar da ta gabata, musamman kasancewar abin ya faru ne cikin wani yanayin bazata, wato a daidai lokacin da kasar ke shan yabo daga kasashen duniya, sakamakon lura da alamomin ɗorewar demokuraɗiyya. Sahanin Muhammadu ɗaya ne daga cikin na hannun daman shugaban ƙasa Muhammad Bazum. alƙalmai na eh, majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa da nijar a wannan shekara ta 2024 za ta samu eh, karuwa tattalin arzikin ƙasa to amma eh, a sha kwamandan rundunar dogara fadar shugaban kasa janar abdulrahman chani ne ya jagoranci juyin mulkin kafin daga bisani ya samu haɗin kan shugabannin rundunar mayakan ƙasar ta nishar inda suka kafa majalisar ceton ƙasa ta cnsp alhaji salisu amadu na daga cikin 'yan farar hular da suka yi na'am da juyin mulkin Allah sa haka shine mafi alheri alheri a cikin al'umma gaba daya cutar da ake wa ƙasa da abubuwan da ake munana muna fatan su za a zo a gyara komi mu samu sabon lumfashi shugabannin kasashen yammacin afirka mambobin sai da yawo da iyomowa sun kira taron gaugawa a ranar talatin ga watan yuli a abuja wanda a ƙarshen sa suka yi allah wadai da juyin mulkin sannan suka kakaba wa nishar jerin takunkumi ciki har da rufe iyakoki da katse wutar lantarki da kamuwar kudade da kadarorin kasar a bankin bankuna na besiyawo sannan suka buƙaci a mayar da shugaba bazum kan kujerarsa ko kuma ecowas da ya amfani da karfin soja lamarin da ya haddasa takun saƙa tsakanin kungiyar da sojojin juyin mulkin na nijar wanda har ma ya shafi hulɗa da manyan ƙasashen duniya masani a kan harkokin diflomasiyya mustapha abdullahi ya yi sharhi kan wannan dambarwa niger ta yi tasiri sosai a wajen diflomasiya musamman ma'amala tsakanin niger da faransa niger da european union koko da ƙasa amurka da wasu ƙasashe ma daban. A sanarwar farko da suka bayar sojojin sun ayyana matsalolin tsaro a sahun gaban dalilan kifar da gwamnati to ko an sami sauyi a wannan fanni watanni biyar bayan da soja suka kwace madafun ikon ƙasa abdurrahman alkasum mai sharhi ne kan lamuran tsaro tabbas 'yan satuttuka na farko an ga 'yan wahalhalu da aka sha a rika samun kai hare-hare nan da can kuma duk da ke daga baya an ga inda abubuwan suka koma suka dimke sabon fasali na kare ƙasa ya bayyana wanda su sojojin suke zuwa suna kai hari kai hamma suna kai ɗauki to kaga wannan wani ci gaba ne. Darewar sojojin CNSP a kan Karaga ta ba da damar korar jakadan Faransa haka kuma aka tilasta mata kwashe sojojin da ta girke a nishar shekara da shekaru da sunan yaƙi da ta'addanci. yayin da aka kori jakadiyar majalisar ɗinkin duniya kamar yadda dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƙasar da makwabta matsalar da ƙwararru ke ganin wajibi ne hukumomin mulkin soja su gaggauta magancewa ya kamata a samu ƙwararri na diplomasiya wanda za su ba gwamnati shawara na yadda za a yi a samu a ciwo kan wannan matsala kan ecowas kan niger kan ko eh, african union eh, ya kamata kowa ya kawo nashi gudunmuwa bata kamata ba a tsaya position guda kaka wannan jikadodi da aka kora a ce duka sun dawo kasan ba kyau kasa a ce ta kamarin suna don karin soji shi kadai bai isa ba dole ne sai an gama da diplomasiya haka shi ma mai fashin baki kan sha'anin tsaro ke da irin wannan tunani saboda haka ya shawarci hukumomin mulkin soja su bi dukkan hanyoyin da za su taimaka nijar ta fita daga halin kadaicin da ta tsinci kanta ciki ko kana da kyawu ka kara da da wanka in aka janye wannan takunkuma wasu abuwa ne masu muhimmanci ah, kuma za a sake ganin wani sabon ci gaba bisa maganar tsaro da ma tattalin arziki da sauransu kuma ita ce magana ta shirya taruka na ƙasa na al'umma wanda ya kamata su ba da fasalin da ita gwamnati rukon kwarya za ta dauka saboda wasu abuwa ne na siyasa kuma wanda za su taimakawa ba su kwantar da hankalin al'umma um, su ga an kama turba ta maido ƙasa bisa hanyar demokuraɗiyya kuma da alaƙar ƙasa da sauran ƙasashen duniya. Ɗaukan matakan yaƙi da tsaron rayuwar da ta samo tushe daga takunkuman sai dawo.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 Bari mu karkare a wannan zangon a kasar Ghana inda ake shirin gudanar da babban zaɓe na ƙasa bana. ɗaya daga cikin batutuwa da suka ɗauke hankalin ƙasa a shekarar da muka yi ban kwana da ita jiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu idris ya aiko mana makonni biyu kafa dawo zaman majalisar dokoki a watan janairun 2023 babbar jam'iyyar adawa ta ndc ta yi wasu manyan sauye-sauye a shugabancin marasa rinjaye a majalisar inda ta da tsohon mataimakin ministan harkokin kuɗi dr kasil atufosin wanda ya maye gurbin ɗan majalisa mai wakiltar tamal ta kudu alhaji haruna idrisu musu a matsayin shugaban marasa rinjaye matsayin da ya rike na shekaru shida haka kuma aka sauya mataimakin shugaban da kuma mai ladabtarwar jam'iyyar a majalisa wannan ya haifar da cece ce hatta a tsakanin 'yan jam'iyyar inda suka yi kirarin cewa ba a sanar da su ba kafin a yanke shawarar canza su a cikin shekarar da ta gabata wato 2023 wasu jami'an gwamnati mai ci da shugaban kasa ya nada sun samu kansu tsundum cikin cece guce da ya dauki lokaci ana yi a kasar akwai na tsohuwar ministar tsafta da albarkatun ruwa cecilia abinadapa wacce ta kai karan wasu masu yi mata aikin gida cewa sun yi mata sata wanda bincike ya kai ga samun makudan kudade a gidanta da suka hada da dalar amurka miliyan daya da euro dubu dari uku bayan jama'a sun yi ta korafe-korafe ministar ta yi murabus manyan jam'iyyun ganabi biyu wato jam'iyyar npp mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta ndc sun zaɓi 'yan takarar da za su tsaya musu a zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa cikin watan disamba 2024 npp ta zaɓi mataimakin shugaban ƙasa dr mahmudu bawumia sai ndc ta zaɓi tsohon shugaban ƙasa dr john dramani mahama lauya anas muhammad ya yi kira ga gwamnati da ta tabbatar da cewa an gudanar da zaɓe lafiya ta hanyar bin doka daga 'yan siyasa da masu kada ƙuri'a abin da nike sinkaya kuma nike so wato gani sabon shekara in Allah ya kai mu shine sabon shekara 2024 in Allah ya da gana muna cikin election year kuma mun san election year kuma da wani lokaci tashi hankali wai nan ko nan abin da fi in farkar da mutane kuma a kowa ya gane ni akwai dokokin elections a Ghana wato dokokin nan shi mu duka mu yafi mu yi kokari mu bi wato either opposition ko government in power the EC da dukkan waɗanda suke da hannu cikin elections ai kokari a bi dokokin dokokin elections a yi election a kare ba da mun ji an ji wani ciwo ko a an kashe wani tun da tattalin arzikin kasar ta shiga wani hali na taɓarɓarewa a shekarar 2022 gwamnatin ghana ta fara tattaunawa da asusun lamuni na duniya wato imf don neman taimako a watan yulin 2022 sai a watan mayun 2023 ta yi nasarar samun rancen dala biliyan uku kuma a ranar 17 ga watan mayu ta samu kashin farko na kuɗin wato dala miliyan 600 kuma har ya zuwa yanzu kasar na bin dokokin da asusun lamunin ta gindaya don farfado da darajar cd da wasu bangarorin tattalin arziki kamar yadda editan jaridar daily guide alhaji abdurrahman gwamna ya nuna tallafin na tasiri kuma yana da burin a wannan shekarar gwamnati ta ci gaba da gyara darajar cd kamar yadda muka fara gani cd ya fara karfi eh, kudin man fetur da diesel sun saya kwana biyu ba mu gan irin yadda aka saba saba ganin suna hauwa ba muna fata wannan sabon shekaran da za mu shiga gwamnati eh, alkawalin da ta bayar cewa economic za su ci gaba fiye da yadda muka fara ganin ga shi sa muna fata za su tabbatar da wannan alkawalin cd kar ta fadi kamar yadda muka saba gani wasu shekarun da suka wuce cd ta saya inda take kudin mayan fetur kuma ya saya inda yake idan ba za a iya ragewa ba ya saya inda yake A bangaren ilimi, a farkon shekarar 2023, jami'o'in Ghana suka fito da sabbin ƙarin kuɗaɗe da ɗalibai za su biya fiye da kashi goma sha biyar cikin ɗari da gwamnati ta ƙara. Bayan cara da al'ummar ƙasa suka yi, ministan ilimi Dr. Ya Ose Editun ya sa baki aka janye wannan ƙarin. Haka kuma 'yan kwangilan dafa abinci kyauta ga 'yan makaranta suka shiga yajin aiki wanda ya ɗauki lokaci sannan aka samu dacewa tsakaninsu da gwamnati kan kuɗaɗensu da ba a biya su ba. A hulɗa tsakanin tsakanin ƙasa da ƙasa ghana ta amshi bakoncin mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kamala harris a watan maris ɗin 2023 a watan mayu prime minister japan fumio kishida ya kawo ziyara ghana daga cikin rangadinsa na afirka haka kuma ghana ta amshi baƙi daga ƙasashen afirka daban-daban a tarurrukan ƙasa da ƙasa da dama da aka gudanar a ƙasar malam siba shakibu babban sakataren jam'iyyar pnc reshen accra ya bayyana wa muryar amurka inda yake son gwamnati ta baiwa tasiri a shekaru shekarar nan ta 2024. Ya kamata gwamnati ta fi mai da hankali a wurin yakin cin hanci da rashawa da kuma sarrafa arzikin kasa inda bai kamata a sarrafa shi ba. Ina ma a gurguje inda ya kamata gwamnati ya fi mai da hankali kenan saboda ya iya kare kiman eh, kudinmu na sidi na kasan Ghana kuma ya kuma kare eh, darajar tattalin arzikin kasa baki daya. Bayan wannan shine al'amarin tsaro. Kasar Ghana ta shiga alheri alhinin mutuwar wasu fitattun mutane a shekarar da ta gabata daga cikinsu akwai uwar gidan tsohon shugaban kasa john kufo wato theresa kufo na tsohon ministan wasanni et mensa da dan kwallon kafa da ya mutu a girgizar kasa da ya auku a kasar turkiya christian achu da fitaccen marubuciya ama ata edu da fitaccen lauya a kwato amfau da sauransu idris Abdullahi bako sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana to dangane da wannan mai mu yau da kullum sanusi madatai da magaram ya ruwaito cewa hakika abubuwa bila adadin sun faru a cikin wannan shekara ta 2023 na jin daɗi wasansu kuma aka sun haka fatan mu da addu'a mu ita ce kamar yadda shekarar ta tafi allah ya sa ta tafi mana da dukkan kalubale da suke kunshe cikinta waɗanda muka gani da ma waɗanda ba mu gani ba daga ƙarshe muna addu'a Allah ya sa mun shiga sabon shekarar nan ta 2024 da kafar dama ta kuma zo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali da jin daɗi. To amin madatai abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin mu ja labule ga hawa da tashin muhimman kanan labarai. A yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2024, Papa Roma Francis ya yi kiran da inganta mahimman aikace-aikace a birnin Rome saboda masu ziyarar ibada. Sarauniya Margareta ta biyu ta kasar Denmark ta bayyana cewa za ta yi maraba daga kan karaga a ranar hudu ga wannan watan na Janairu. Wani jirgi mai saukar angulu na rundunar ruwan sojan Amurka ya nutsar da uku daga cikin ƙananan jiragen ruwan da 'yan hutu ke yin amfani da su wajen kai hare-hare. To a gaida Hauwa masu sauraro da takaddatun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da ci gaban shirin na musamman da ke haska fitila kan mahimman batutuwa da suka ɗauke hankalin al'umma a ƙasashen da muka girke wakilai. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma tsokaci a dandalinmu na sada zumunta facebook ko twitter yanzu a madadin hawa da dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da suka hada da wanda ya hada shiri dadi balewa da editan mu na yau murtala faruk sanyina da kuma binta yaro da ta wallafa labaran a yanar gizo da kafofin sada zumunta alheri ke muku fata alheri da kuma fatar wannan shekarar za ta kasance mai cike da dimbin alheri a gare mu duka. Allah yi mana duka masifu ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa da ci gaba a ƙasashen mu duka sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri.